والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu tashi darasi na na saba'in a cikin karatunmu na sahihul imam bukhari a yau bakwai ga watan rajab hijira ta dubu da hudu tara wanda wannan rana ta daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta biyu da goma sha takwas ta miladiya za mu tashi babi na biyar a cikin kitabu tayammum shi ne babu tayammumi lilwajihi walkafai na'am أعوذ بالله na العليم من na'am imam al-bukhari yace babu tayammum lil wajhi wal kaffain babin yin tayammama yin tayammama lil wajhi wal kaffain ga fuska wal kaffain da kuma tafin hannu guda biyu wato wannan ma'ana sifar tayammama shine shafa ga waɗannan gabobin wato abin da ya tabbatar da wannan na'am قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد عبد الرحمن بن حفصة عن أبيه قال قال أخبار قال نعم wannan ya kawo hadisin Abdurrahman ibn Abza wanda muka karanta shi a wancan makon al a wannan isnadin shine Hajjaj ibn Minhal al-Basri malamin Imam al-Bukhari sauran isnadin kuma duk mun karanta shi a darasin wancan makon عبد ibn abza ya ce قال ammarun بهذا ammar ya faɗi wannan <clears throat> shi ne wato ya yi ishara wannan shi ne ta babin istimalin qaul da ma'anar aiki sai a ce qala bi bihi wato ya yi ishara da hannunsa ai bi hadha ma'ana ya yi ishara da wannan to shi ne abinda ya yi da shi shi ne za a bayyana a faɗin sa ce. shoba sai ya daki ƙasa da hannayensa guda biyu ya buga ƙasa da hannayensa guda biyu sannan ya kusantar da hannuwan nasa guda biyu zuwa bakinsa sannan ya shafa fuskarsa wa kafaihi da hannuwansa guda biyu haka ya kawo wawo ba tare da tartibi ba ba tare da tartibin wanne za a fara wanne kuma zai biyo baya ba wanda yake nuna kan cewar babu babu wani abin da ya ayyana sai dai a sunna shi a sai dai waɗansu malamai sun soyar da a fara da fuskar sannan a biyar da hannu saboda ita aka fara ambato duk da yake aka ambace ta da wau ba yana nuna kan cewa sai an yi wannan tarhibin ba amma malamai sun soyar da wannan kamar yadda yake a matabar malik rahmatullahi alaihi na'am annabar ibn shumail ce na'am akhbarana shuba Shoba. ya ba mu ya zanta mana daga daga al-hakam yace naji dar ibn abdullahi yana cewa daga ibn abdurrahman ibn abza Alhakam hakam yace a hadisin sa ni ma naji wannan hadisin daga ibn daga dan abdurrahman daga babansa ya ce ya ce ya ce sai ya faɗi shi da wannan isnadin na'am ya kawo wannan ne don fa'ida ya nuna cewa alhakam ya ji shi da wasiƙa sannan daga baya kuma ya ji shi mubasharatan daga shi malamin da ya ji daga malamin malamin nasa shine sa'id ibn abdurrahman ibn abza da ya ji shi daga zar ibn abdullah daga baya kuma ya ji shi sannan kuma ya tabbatar cewa shi ma ya ji hadisin da kansa daga sa'id ibn abdurrahman ibn abza na'am na'am na'am na'am na'am daga dan abdurrahman daga dan abdurrahman ibn abza shine sa'id an abihi daga babansa ya cewa shi ya halarci sayyidina umar alhali ammar yana ce da shi mun kasance a cikin mun kasance a wata wato dali'a wato ita ce a wata karamar runduna wanda aka tura su kai hari sai dumu biyun muka yi janaba wa qala tafala fihima shi kuma a cikin nasa hadisin yace wa tafala fihima yayi yayi tofi a cikin hannuwan nasa duk da wanda yake nuna cewar wato abinda za a kakkabe wannan kasar kaga yazo da riwayar hurawa sannan kuma ya zo da riwayar kusantarwa ya zuwa ga bakinsa sannan wannan kuma ya zo da riwayar wata fala fihima duk na fassara abinda ya tabbata wanda imam bukhari ya kulla babin a babin da ya gabata shine wato almutayammum hal yanfuhu fihi ma shin me yin taimama zai hura hannuwan nasa guda biyu dan ya kakkabe wato tsakuwa ko wani abu wanda yake mai cutarwa to ko tafala ko tofawa ma shi ma tofin ai shine fitar da iska da karfi idan mutum yayi duk da yake wanda yake nuna cewa makasudin shine wato a kawar da abin da zai iya cutar da mutum a wanda yake zai iya makalewa da hannunsa yayin da ya dora da yayin da ya sanya hannun akan ƙasa na'am na'am na'am na'am daga abdurrahman ibn abza yace ammaru yace ma umar ya ce tama'attu na yi birgima a cikin ƙasa ba a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai na zo ma'anar sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yakfikal wajhu wal kaffan fuska da tafukan hannaye sun ishe ka ma'ana shafa su ya ishe ka to wannan shi yasa sa imamul bukhari ya yanke bai yi. ishara da bai kulla babin da ayat tambaya ba kamar yadda yake yi akan matsala wadda take akwai sabani idan matsala akwai sabani bukhari sai ya kawo tarjamar da ayat tambaya amma nan ya yanke tare da cewar akwai sabani saboda nuna cewar dalilin abin dalilin wannan kaulin karfinsa ya kai da ba za a saurari wani kauli da ya saba masa ba shi yasa sai yayi jazama wato ma'ana taimama ta isa musamman wannan nafsi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakfika wajhu wal kaffan shafa fuska da tafin hannu ya ishe ka saboda duk wanda ya wajaba sama da haka sai dai ya kawo shi ta fuskar istihbabi amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shine wannan wato hadisai biyu ne suka inganta na sifar taimamar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na abdurrahman ibnu abza da kuma hadisin abul juhain wanda ya gabata hadisin abul juhain kamar yadda ya gabata shine annab sallallahu alaihi wasallam da ya da ya sa hannunsa a jikin bango ya ce fa masaha bi wajihihi wa yadayhi ko sai ya shafa hannunsa a sai ya shafi fuskarsa da hannuwansa to hannu zai iya daukan daga zai iya daukan zuwa tsintsiyar hannu zai iya daukan zuwa gwiwa zai iya daukan zuwa kafada duk zai iya daukan hannu saboda ga hadisin abul juhaim ya zo mujmal a dunkule ba tare da bayani ba amma wannan hadisin na ammar annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ka an taqula dai ka hakaza yace ya ishe ka kai haka da hannuwanka sai ya sa hannunsa a ƙasa sannan ya karkaɗe sannan ya hure abinda ke ciki ya shafa fuskarsa ya shafa tafukan hannunsa kaga ya fassara wancan hadisin na Abu Jahai to da wannan sune kawai hadisai guda biyu da suka tabbata dukkan wani wanda ba waɗannan hadisan guda biyu ba in ma hadisi ne da'ifi wa in ma hadisi ne wanda yake an yi sabani tsakanin ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayar da shi akan sahabi kamar na Abdullahi bin Umar kamar yadda ya zo a cikin muwatta abdullahi ibn umar yana taimama har zuwa har zuwa jira'insa har zuwa wato a gwiwar hannunsa zuwa mirfaƙai ne yake taimama amma wannan fi'ilin aikin abdullahi dan umar ne bai ɗaukaka shi wanda duk ya ruwaito shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure a riwayarsa saboda haka kaga kuma ita hujja tana tabbata ne da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yayin da ya zamanto sahabi waɗansu sahabban sun saba masa kamar ammar shi ammar ya saba bisa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bisa abinda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka hujja wajen taimama shine mutum ya shafa yayi wajen shafar hannu zuwa tsintsiyar hannu kawai shine tafin hannu kawai mutum wato tsintsiyar hannu zuwa tsintsiyar hannu kawai mutum zai shafa amma zuwa wannan kuma shine mazhabar malaman hadisi ita ce mazhabar Imam Ahmad da su Isa ibn Rahuya da malaman shafi'iyya waɗanda suke malaman hadisi irin su ibnu khuzaima su imamu malik da imamu shafi'i sun tafi cewa za a yi taimama ya zuwa ga gwiwa ya zuwa ga mirfaƙain ya zuwa ga gwiwar hannu saboda wannan hadisin na ibnu umar to amma hatta a wajen imamu malik mustahabbi ne a wajensa domin an tambaye shi kamar yadda zo a riwayar ibn al-qasim idan mutum yayi taimama zuwa ga tsintsiyar hannu zai sake sallah ya ce ina so masa ya rama sallah fil waqti matsawon lokacin ta bai fita ba to duk inda malik ya ce mutum ya rama sallah matsawon lokacin ta bai fita ba ya nuna ramuwar ba dole ba ce mustahabbi ce da haka ne aka ɗauki kan cewar yin taimama zuwa ga gwiwar hannu hatta ita ma kanta a matabar malik mustahabbi ne amma kaga dai wannan hadisin ya nuna taimama sauƙinta ya isa iyakar tsintsiyar hannu kawai za ka yi shafa to abin da ya sa imamul buhari ya yanke hukunci kenan ce babu tayammumi lil wajihi wal kaffai yin taimama ga wato da fuska da kuma wato tsintsiyar hannu na'am muslim ibn ibrahim al-farahidi kenan na'am na'am مع عبد الرحمن نعم قال شهدت عمر فقال له عمار وصافحني يتي شهدت عمر ناهل سيدنا عمر فقال له عمار سي عمار يتي متى وساق الحديث يقرر حديثا حكر شمسا نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن حفصة عن أبيه قال قال أبناه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عظم عمار عمار يتي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض سي النبي صلى الله عليه وسلم يا sanya hannunsa a ƙasa wato ya ƙasa da hannuwansa da hannunsa yana nufin jinsi kenan fa masaha wajhahu ya shafa fuskarsa wa kaffaihi da tafukan hannunsa to duk waɗannan riwayoyi ne na hadisi ɗaya amma ya ruwaito su da asani daban-daban wanda yake domin ya nuna cewar wannan shine hukunci kuma hadisin nan da dukkan riwayoyinsa lafazin abin da yake nuni kenan gare shi waɗanda suke cewar za a yi taimama har zuwa gwiwar hannu suna cewar sai a yi kiyasi alwalama ba zuwa gwiwar hannu ake wankewa ba to taimama ma tunda dai an ce a hadisin abu qur'ani cewa akai fadribu a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum wa aydiyakum wa aydikum min aka ce famsahu bi wujuhikum ku shafa fuskokinku wa aydikum da hannuwanku yake ce to tunda an ce hannuwa ne kuma a alwala an ce hannuwan ilal marafiki to taimama ma ta zamanto ilal marafiki suka ce wannan shine kiyasi wato suka yi kiyasin suka yi kiyasin taimama akan alwala tunda alwala ana wanke hannu har zuwa gwiwar hannu to tunda taimama ma tsarki ce sai a shafa hannun har zuwa gwiwar hannu to shine wannan me za a ce ma wannan kiyasin eh na eh to kiyas ma'an nas ne kenan ina wanda muka yi na qawadihul qiyas an fasidul i'tibar ahsan shine suke ce masa fasidul i'tibar yayi abinda ba a yi a wajen ba a kiyasi in nasi ya zo saboda haka idan ka je kai kiyasi ka yi riga malam masallaci sai a ce ba za a karba ba fasidul itibar ba a lura da shi saboda nasi ya zo dan me zaka je ka ce zaka yi amfani da kiyasi zaka kiyasta abu bayan ga nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma an aka ce da aka ce a cikin alwala in haka ne in dai kiyasi za ka sai ka ce sai an buga ƙasa an shafa ƙafa ko ko ba haka ba to shi kuma qur'ani ya watsar da wannan saboda ka ga aslan ya nuna babin ba babin kiyasi bane shi taimama asali ne da kan kanta ba kiyasin ta ake akan wani abu ba abinda nassi yazo sai ya zama to asali ne akan kansa ba kiyasin sa ake akan wannan ba shi yasa kaga waɗanda suke sukan salatu tasbih cewa salatu tasbih ta saba sauran salloli saboda suna ganin hai'arta ba irin hai'ar sauran salloli bane dan za a yi salla ba za a yi tahiya ba sai a raka'a karshe ta kuma ba wuturi ba kuma ga zikiri khas da aka sanya da adadi khas adadi ke bantacce a kowane sujada da ruku'u sai suka ce wannan ta fita daga hayar sallah to ai abin da ya tabbata inda hadisin ya tabbata to ta to asali a kashin kanta ta to asali a kashin kanta ta sami gindin zama to aka taimama ciki na'am ya ce babun asra'idu tsayib babi da yake cewa asra'idu Tsayi wato abin da ke doron ƙasa at-tayyib mai tsarki wudu'ul muslim ruwan alwalan musulmi ne yakfihi min alma yana wadatar da yana wadatar yana wadatar da shi daga amfani da ruwa wato kasa tana wadatar da mutum da amfani da ruwa kamar yadda wato ita ma abayin tsarki da ita ce kamar yadda ruwa yake abayin abin yin alwala da shi wannan haka yake wannan nassi ne na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin abi dhar alwudu as-sa'id at-tayyib wudu al-muslim idza lam yajid al walau ashara sinin wato bayan ƙasa wanda yake mai tsarki abin yin alwalar musulmi ne idan bai samu ruwa ba ko da shekara goma ne wato da mutum zai shekara goma yana taimama Eh? da ƙasa in bai samu ruwa ba shikenan yayi ya bauta ma Allah da nassin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam nassin hadisi ne madubo ai mubalaga ne la mafhuma lahu abinda ake mubalaga akan sa babu mafhumi ba yana nufin in ya ketare goma to shikenan kuma sai daina sallar ba ko kuma ya daina taimamar tunda bai samu ruwan ba eh? ana cewa idan dai bai samu ruwa ba ma'ana ko da lokacin ya tsawaita ya kai har shekara goma wanda yake wannan sabanin al'ada ne ya za a ce mutum ya yi shekara goma bai samu ruwa ba abinda ake ce ma mubalaga ne isa matuka wajen nuna cewar na wajen nuna wadata wato takaituwa da amfani da yin taimama a maimakon alwala idan dai ba a samu ruwa ba komai tsawon lokacin komai tsawon lokacin wannan hadisin tirmidhi ya inganta shi da ibn hibban da addara kutni al-hasan al-basri yace taimama na'am taimama tana wadatar da shi matsawar bai yi tsarki matsawar bai yi kari ba wato idan mutum yayi taimama matsawar taimama bata karye ba da abin da yake karya alwala to nan taimama ta ishe shi zahirin wannan hadisin mutum zai yi sallar farilla zai yi sallah sama da farilla ɗaya da taimama wanda yake wannan shine matabar su Hassan al-Basri cewar idan mutum yayi taimama yayi sallah zahar. to inda alwal inda taimamar bata kare ba in la'asar ta zo sai ya sake yin sallarsa ba sai ya sake wata taimamar ba saɓanin jamhurin malamai su Imam Malik da su Imam Shafi'i da suke cewar kowace sallar farilla sai ya sabunta mace taimama ba a sallar farilla biyu da taimama daya amma mutum zai iya yin sallar nafila da taimama bayan ya yi farilla a wajen mali a wajen su shafi imako zai iya nafila ko kafin farilla ko bayan farillar da taimama bamba bambanci bambancin a wajen imam mali idan kai taimama kai sallar azahar. to sai kai ta nafila har la'asar ta yi da wannan taimamar amma in la'asar ta zo sai ka sake wata taimamar shi ko wajen shafi'i in kai taimama za ka iya yin nafila kai ta nafilarka sannan azahar ta zo kai sallar azahar bayan azahar din ma kai ta nafilarka amma in la'asar ta zo kai ma sai ka sake sallah me yasa su waɗannan malamai suka ce mutum ya sake sallah sabanin abinda Imam Bukhari ya kawo wanda Imam Bukhari ya karkata ga maganar su Hassan al-Basri cewa in dai kai taimama wannan taimamar matsawar bata karye ba da abinda yake karya alwala to za ta sallolin da kake so na nafila da na farilla babu bambanci tsakaninsu domin abinda ya tabbata ga nafila shi ya tabbata ga farilla to abinda yasa su suka su maliku suka saba ma suka saba wannan masaba suka ce kowace sallar farilla sai an mata taimama shine saboda Allah madaukakin sarki yayi umarni da yin alwala yayin da za a yi sallah ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ayar alwala yace idan kun ta in kun yi niyyar yin sallah to ku wanke a fuskokinku da hannuwanku ayar alwala in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama to sai suka ce wannan ya nuna wajabcin neman ruwa ga kowace sallah saboda Allah ya ce in za ku yi sallah ku yi alwala in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama saboda haka kaga in lokacin sallah ya zo kamar wannan umarnin ya zo kenan ku yi alwala saboda haka sai ka duba ka gani akwai ruwa in baka samu ruwa ba to sai ka yi taimama kaga koda kana da waccan taimamar in lokacin sallah ya zo sai ka sake neman ruwa in baka samu ruwa ba sannan sai ke taimama dan haka suka ce kowace sallar farilla za a yi mata taimama ta wannan shine mazhabar malik sun duba ma'ana ne kuma wannan magana ta su tana da karfi ta wannan fuska tunda babu nassi da yace ba za ka babu nassi da yace wato idan kai alwala in kai taimama idan wani lokacin sallah ya zo ba za ka duba sharaɗin yin taimama ba tunda ita taimama ana yin ta da sharaɗi ne to amma shi imamul Buhari ya karfafa wannan da ya karfafa mazhabarsa da wannan hadisin na abu cewa ƙasa da ake taimama da ita ta ishi mutum musulmi alwala in dai bai samu ruwa ba ko da shekara goma ne tun da ta isa ba sai ka sake yin wata taimamar ba idan lokacin sallah ya zo wannan shine sabanin malamai akai amma al bukhari ya rinjayar da kaulin su imamul hasan al-basri na'am abdullahi dan abbas yayi limanci ga mutane alhali yana da taimama wannan ya nuna cewar mutumin da yake da taimama ba koma bayan wanda yake da alwala bane ba wai tsarkin sa ragagge bane yanda har za a ce ba zai yi limanci ga masu alwala ba Ka mutane an zo za a yi sallah su suju suna da alwala liman sai ya taimama ya ce haba a karamaka ji da ya kai ne liman kyale mai alwala ya mana sallah mana saboda ana ganin wanda yake da asali a kawo wanda yake da badal maimako ya zama to shine zai tsaya a gabansa to sai ya nuna ya kawo wannan asar ɗin na Ibn abbas don ya nuna kan cewa duk ɗaya ne ga mai taimama ya yi sallah a matsayinsa na mamu ko kuma ya sallah a matsayinsa na liman wanda suke bayansa masu taimama ne kamar sa kuma masu alwala domin gashi abdullahi dan abbas yayi na'am wa qala yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-ansari yace babu laifi mutum yayi sallah akan kasar gishiri kuma yayi taimama da kasar gishiri a kasar gishiri wato ƙasar gishiri ita ce ƙasar da take wato inda dai aka sani kasa wadda take a mai gishiri-gishiri waɗansu daga ciki abinda ya sa ya kawo wannan don yin ishara da cewa akwai wanda suke cewa ba a yin alwala da ita saboda shi gishiri kamar ma'adani ne wato kamar ba doron ƙasa ba ne shi kuma annabi sallallahu alaihi alqur'ani cewa ya musa sa'idan as-sa'id shine abin da yake a doran kasa duk abin da yake a doran kasa to wannan ya wannan maganar ta Yahya ibn Sa'id ta nuna cewar shi gishiri duk da yake ma'adani ne tunda dai daga cikin asalin juzu'in kasa yake za a iya alwala da shi saboda haka hatta kasar da take ta kanwa ita ma za a iya alwala da ita ko kasa waje take irin ta abin nan a wannan me ake ce masa kibrit salfa eh farar wuta eh ita ma duk za a iya yin alwala da ita ana iya taba ta <laughs> na eh in dai ba ruwa ne ya taba ta ba ai ba zai komai ba mutum zai iya taba sai ya alwala sai ya alwala da ita sai ya taimama duk da ita wannan ya kunshi wata matsala ta biyu wadda take ita ma akwai sabani tsakanin malamai Allah madaukakin sarki ya ce a sa'idan tayyiban wato abin da yake doron kasa mai sarki abin da yake doron kasa ya hada kasa ya hada rairayi ya hada dutse duk wannan ya shi wanda yake daga cikin juz'in kasa duk yana daga cikin juz'in kasa to amma imamu shafi'i bai yadda mutum ya taba dutse ya taimama ba tunda Allah ta'ala cewa yi a famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ku shafa fuskarku da hannayenku daga wannan doron kasan to yace babu abin da zai iya za a iya cewa daga gare shi wanda wannan ya nuna cewa za daga wani ba'alin sa ne wani sashi za a dauka sai turbaya sai kasa kasa ce wanda yake zaka dauka ka bar sauran amma dutse ba za ka dauke shi ba saboda haka yace in dutsen ba kura ce a kansa ba in ka sa hannunka akan dutse in kai alwala in kai taimama taimama ba ba wannan kaulin mun yi raddin sa da yanda muka zo hadisin Abu Juhayn cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba garu kuma garun nan an san in ka taba garu garu ba turbaya bane ba kasa bane sandararre ne duk da yake suna sun kawo riwaya kamar da muka ambata wai akwai sanda sai da ya dan karkace shi tukuna da ya dan karci garin ya dan yi kasa ta kusa kura ta dan taso sai ya sa hannunsa amma mun tabbatar da cewa wannan riwayar ba ta inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa akan garu dan haka mutum in ya sa hannunsa akan dutse in dai yana daga cikin juzu'in kasa mutum zai iya yin taimama da shi na'am na'am musaddad ibn musarhad yahya ibn sa'id shine al-qattan yace haddathana au shine wanda ake ce masa ibnu abi jamila al-a'rabi malamin hadisi ne amma kuma yana da yana da ra'ayoyi waɗanda suke yana da ra'ayoyi na bid'a na shi'anci amma shi'ancin ba rafidanci ba shi'anci su a da shine fifita sayyidina ali akan sayyidina usman idan an yi wuce iyaka shi ne a fifita sayyidina ali akan abubakar da umar ba tare da zagin abubakar da umar ba. amma zagin wanda daga cikin sahabbai wannan ya fi karfin shi'a wannan rafizanci ake ce masa to Auk ibn abi jamila yana daga cikin waɗannan amma malaman hadisi sun karɓi riwayarsa saboda abinda malaman hadisi suke duba gaskiyar rawi shi ko auk ya shahara da gaskiya don hacce masa ake auf al-sadu mai isa matuƙa wajen gaskiya na'am abu raja al-utaridi ya rayu da annabi ya rayu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai saurayi ne amma Allah bai sa ya zo ya musulunta ba lokacin fatahu makka ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta daga lokacin fatahu makka shekara ta takwas amma Allah bai nufe shi ya zo daga basra ya zo madina ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka muhadram ne kuma Allah ya bashi tsawon rai yayi shekara 120 yana daga cikin waɗanda suka karanta alkur'ani daga Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari da yaje Basra ya reni makaranta alkur'ani to Abu Raja al bi malamin alkur'ani ne kamar inda yake malamin hadisi kuma mahaddaci a cikin Ramadan ya kasance cikin tarawi a duk kwana goma yake yana limancin sallah duk kwana goma ake sauka kwana goma sai a sauke sai a sake dawo kullun izifi shida <laughs> eh ba sai goma karshe ba kamar yadda muka kamar yadda muka fara muke yin izifi muke izifi shidan mu ko eh shida shida ne da bakwai ko <laughs> na'am daga Imran bin al-Husayn Imran bin al-Husayn al-Khuzai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna a Basra ya ce mun kasance a wata tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an kasa gane wace tafiya ce waɗansu suka ce dawowa daga yakin tabuka ne waɗansu suka ce dawowa daga yakin haibar waɗansu suka ce dawowa daga fatfu makka na'am to mu mun yi tafiya cikin dare har sai da muka kasance a ƙarshen dare sai muka sauka sauka babu sauka wadda ya fi komai daɗi a wajen matafiyi irinta shi ne sauka a ƙarshen dare mutum ya sauka ya huta hutu wanda za a yi aibacci a ƙarshen dare bayan an sha wahalar tafiya babu mai daɗi kamar sa fama a yi ƙafa na ba abin da ya tashe mu sai zafin rana suka yi bacci sallah asuba har ta zo ta wuce sai zafin rana ne ya tashe su wato sai da rana ta fito kenan kaga har lokacin kar karhancin sallah ya wuce a wata riwayar an ce annab sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai mana gadin alfijir bilal ya ce ku je ku kwanta ni zan yi gadi ya rasulullah ya zauna ya sa taguwarsa ya kalli gabas ya kalli gabas wai yana jiran fitowa alfijir dan ya tashe su sai shi ma bacci ya shafe shi farkon wanda ya tashi wane ne sannan wane sannan wane yusammihim abu raja abu raja al ya ambaci sunayensu amma auf ya manta yace bai kiyaye wani ne na farko ba amma a wata riwayar an bayyana farkon wanda ya tashi sai dina abubakar shi ne farkon wanda ya tashi to sannan kuma shi ne riwayar hadisin imran bin al-husayn sannan shi na'am sannan Umar dan Khattab shine na hudun shi wannan ya kiyaye shi bai manta ba na hudun da ya tashi shi ne Umar ibn al-Khattab manzan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana bacci ba a tashinsa har sai ya kasance shi ne wanda zai tashi da kansa domin mu ba mu sani ba menene yake faruwa a gare shi a cikin baccinsa wato na wahayi cewa tun da ane masa wahayi cikin bacci saboda haka ba sa tashinsa wannan yana daga fikihun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da umar ya farka ya ga abin da ya samu mutane ya kasance shi kuma mutum ne mai wato kakarfa baya wato yana shi baya sassauci a cikin al'amari zai dauki wato baya mai zartar da al'amari ne baya tsayawa yayi nawa ya rinka taraddudi yaya me za a yi ya san abin da zai kuma abin da zai kenan sai ya kabbara ya ɗaukaka sautinsa da kabbara to yana bai gushe ba yana kabbara yana ɗaukaka sautinsa da kabbara sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka saboda sautin nasa da yake ji na kabbara ya yayin da ya farka sallallahu alaihi wasallam sai suka kai kuka ya zuwa gare shi abin da ya sai suka kai kukan abin da ya same su zuwa gare shi sai ya ce la bayra ai ba abin damuwa ba abin da za ku cutu ko ba abin da zai dame ku zai cutar da ku ko kuma babu wato ba zai cutar da ku ba irtahilu wato ku tashi kowa wato a kowa ya dauki abin hawansa a hau kowa ya hau sai ya hau wato taguwarsa sai ya yi tafiya ba wuri wanda yake mai nisa ba sannan ya sauka sai ya ce a kawo ruwan alwala sai ya yi alwala aka yi kiran sallah wannan kiran sallah na azan kamar yadda ya zo a hadisin abu qatada aka yi wato aka yi wato kiran sallah sai ya yi sallah ya yi mutane sallah yayin da ya sallama daga sallarsa sai ga wani mutum mu'tazilin ya keɓance bai yi sallah tare da mutane ba an tusalliya ni a nawa ya ce me ya hana ka yawa ne ka yi sallah tare da jama'a eh, A sabat ni janabatun walama, janaba ce ta same ni kuma ba ruwa sai ya ce alaika bisra'id ya ce to ga doron ƙasa domin zai ishe ka wannan shine shahidin da ya kawo hadisin a wannan babu na'am sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai mutane suka kai kuka gare shi na kishin ruwa sai ya sauka sai ya kira wani abu raja ya kasance yana ambaton sunansa wanda ya kirawo auf ya manta a wata riwayar ba ta auf ba shi ibrahim bin hussein shi aka kira mai riwayar wannan hadisin kuma ya kira aliyu sai na ali ibn abi talib sai ce ku je kuku biyu ku nemo mana ruwa ku nemo ruwa sai suka tafi sai suka sai suka sai suka hadu da wata mata tana dauke tsakanin salkar ruwa guda biyu akan ausatihatayn suna ne dai na salkar ruwa salkar tana cike da ruwa akan raqumin akan wani raqumi nata sai suka faqala laha sai suka ce mata ina ruwa ina kika samu ina ruwa ta ce rabona da ruwa tun jiya irin wannan sa'ad da kuka same ni rabanta da samun ruwa wa na faruna hulufan wato danginmu maza a cikin danginmu su kuma hulufan wato a na basu a baya wato ta tafi neman ruwan ta bar danginta ta bar maza aka tura ta sai suka ce mata to zo ki tafi da mutun da haka ne ta ce ina za mu je suka ce zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce wannan sai ta ce wannan wanda ake ce masa wanda ya bar addinin eh, eh, wanda ya bar addinin sa zuwa wani sabon addini sai ce shi ne dai wanda kike nufi ba su ce mata A eh ba ba su ce mata a'a ba in suka ce mata A kin ga sun yi muwafaka da ita akan cewa shi sabi ne in suka ce mata a'a kuma abinda suke nufi din dan sun cewa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce ta bukata bata biya ba sai suka sai suka sai suka sai suka samu mafita suka ce shine dai wanda kike nufin <laughs> na'am fantaliki suka ce ki tafi zo ki tafi tare da mu sai suka zo da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka zanta masa labarin da ta gaya musu ya ce. yace zaluha sai jama'ar sahabbai suka saukar da yi suka ce suka nemi ta sauka daga kan taguwar tata annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo masa ƙwarya raga fihi sai ya kwarara ruwan a cikinsa daga bakin wato salkar guda biyu ko kuma wato salkar suna ne ju suna ne na salkar ruwa sannan ya daure bakin bakin salkar sannan ya saki inda ake inda ake kurarar da ruwa wato a saman salkar a ƙasa kuma za a yi wajen da aka sa kamar famfo wanda aka bude shi sai ruwan ya kwarara maimakon a juya sankar haka saboda yawanci tana da girma in tana da girma aka ce za a juya sai ruwan ya zube gaba daya to ne al'adali al'adali aka riwa ziyadar al ta nuna cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ruwan daga ciki sai ya yi tofi a cikinsa ya yi tofi sai ya mayar da ruwan cikin salkar eh, wannan shi ne ma'anar kwancewar da budewar na'am sannan aka yi kira aka yi shela a cikin mutane usku kusha kushayar kusha wato da kanku wasdaku ku shayar da dabbobinku wanda ya so ya sha wanda ya so ya shayar da abin hawansa ma ya shayar ƙarshen abin da ya kasance na wannan sai ya ba ma wannan mutumin da janaba ta same shi ya ba shi ƙwarya ta ruwa fa buhu alai je ka kwarara shi a kanka wato je kai wanka ma halu tana tsaye tana ganin abin da ake yi da ruwanta waimullaha rantsuwa ta da Allah nake an ta wato an wato an kyale mata ruwan nan nata an rabu da ita wallahi yana wato kamantuwa ya zuwa gare mu cewa wallahi ta fi cika bisa lokacin da aka fara ɗiban ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tattaro mata wato ku haɗu ku haɗo abubuwa gare ta sai suka haɗo mata tsakanin dabinan ajuwa da kuma wato da daqiq shine wato gari da kuma da kuma konannen gari wato shine kamar a wato konannen gari wanda shi ruwa za a sa kawai sai a mayar da shi ya zamanto ya zamanto farau-farau shi ko wancan daqiq din wanda ake yin kulli da shi ne ayi gurasa Na shi ne bambanci tsakanin sawiq da ad na'am har sai da suka tara abinci gare ta sai suka sanya abincin a cikin tufa suka dauki suka dauki wannan kayan abincin akan suka dora akan raƙumin nata suka sanya wato wannan tufar da aka sanya kayan abincin a gabanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kin san ba mu rage miki komai daga cikin ruwanki ba ko sai dai Allah shine ya shayar da mu sai ta zo ma mutananta alhali wato ta ɗauki lokaci ba ta tare da su wato an tsare wato an tsare ta daga gare su lokacin da suke tsammanin za ta zo ba ta zo ba sai suka ce ke wancan ya tsare ki me ya tsayar da ke ta ce abin mamaki waɗansu maza biyu sun haɗu da ni sai suka tafi da ni zuwa wajen wannan wanda ake ce masa asabi mai bar wanda ya bar addinin sai ya kama wani sabon addini sai ya aikata kaza da kaza to na ta ce wallahi shi ne wanda ya fi kowa sihiri tsakanin wancan da wancan wato shi ne ta haka da hannun da 'yan yatsunta guda biyu tsakanin wancan da wancan wato tsakanin sama da ƙasa ta yi nuni da hannayenta alwusa wasabbaba alwusa shine wannan na tsakiya wasabbaba wanda ake tasbihi ta yi haka wato tsakaninsu wato tsakanin sama da ƙasa sai ta ɗaukaka su ya zuwa ga sama tana ni a sama awal ard wato sama da ƙasa wato duk in yatsun ta ɗaga sama ta yi haka ko kuma dai shi lallai wallahi shi manzan Allah ne da gaskiya to musulmi sun kasance bayan wannan lokaci bayan wannan waƙiya da ta faru suna kai hari akan wato dangi wanda suke kewaye da ita daga cikin mushirkai kabilu da suke kewaye da ita na mushirkai amma jama'ar wato jama'ar ta wadda take a cikinsu su ba ka kai musu hari suna kyale su to wata ran sai ta ce ma mutananta ma ara ni atawa Sai ko ma'ura ne ma'ura ba na zato ma'ara ba na gani na'am cewa waɗannan mutanen suna barin ku ne da gangan wato ba wani abu ne yasa wato da gangan suke barin ku ba wai kuskurewa suke ba da gangan ba sa kawo muku hari fa halakum fil islam kuma yasa ba za ku musulunta ba sai suka bita sai suka shiga cikin addinin musulunci na'am qala abu abdullah eh, eh? babu a cikin naku nusa qala abu abdullah Imamul al ya yace saba'a faraja min dinin ila ghairihi ya bar addini ya zuwa ga wani sa wa qala abu al abu al-aliya ya riyahi yace as-sabiina wa fi nusxatin as firqatun min ahlil kitab wata jama'a ce mabiya addinin ahlil kitab yaqra'una az-zabur da suke karanta zabura wannan hadisin ya nuna na farko dai kun ga wajen kasancewar sahabbai ba sa tashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci ya nuna ladabinsu da kuma kulawarsu da da sanin su na halin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sayyidina umar yanda yazo yana yin kabbara wani ya nuna ladabi ya dauki a al'adar ladabi bai ce a ai sallaci tunda sallaci ai sai mu tashe shi bai kamata mu kyale shi ba mu tashi mu sallah amma sayyidina umar mai maimakon ya haka sai ya hada maslahar guda biyu da maslahar kada su tashe shi daga bacci da aikin kansu da kuma maslahar a yi abin da zai tashi shi sai ya rinka kabbara kuma wajen amfani da kabbara ya nuna kihunsa sai ya amfani da lafutun da kabbara da ita ake kiran sallah sai ya rinka yin kabbara ba kiran sallah ya ba sai kawai ya rinka kabbara Allahu akbar Allahu akbar yana ɗaukaka muryarsa to wanda wannan ya nuna ya nuna kihunsa radiyallahu anhu to sannan wannan ya nuna sun yi bacci har lokacin sallah ya fita wannan kuma ya afku an ce sau ɗaya ne an ce kuma ya afku sama da ɗaya domin wannan kisar an ruwaito tamkarta da hadisin abu da wanda yake nuna saɓani akan kissar wanda yake nuna abin ya afku sama da sau ɗaya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan akwai kwantar da hankalin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu labai babu damuwa kwantar da hankalinsu wanda haka ake so shugaba ya yi idan ya ga abin da yake hankalin mutum zai tashi akan abin da ba shi da laifi sai ya kwantar masa da hankali don wani lokaci yayin tashin hankalin sai shaidan ya shiga sai ya bata tsakaninsa da Allah ko ya sanya masa mummunan zato ga Allah ya sanya shi laifin da yayi ya sanya shi abin da yayi ba laifi ba ne har ya je ya fada cikin laifin to shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar musu da hankali a ɗaya a hadisin Abu Qatada sai ce laysa fi nawmi tafriq babu sake a cikin bacci idan mutum yayi bacci har ya farka babu sake to amma da sharadi da sharadin cewa mutum yayi tanadi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanadi yace Bilal ya musu kiyo kuma kamar yadda ya ce mutum kada wato ya tsaya yana hira bayan sallar isha saboda hira bayan sallar isha in ta kai mutum ya zuwa ga wato ya bacci bai samu sallar asuba ba to nan yi sake. amma in ya yi tanadi ya kwanta da wuri sannan duk da kwanciyarsa da wuri ya zamanto bisa al'ada ya san zai iya tashi kuma bai tashi ba to anan sai a ce laifin fi nawmi tafrid wato babu sake a cikin bacci to sannan wajen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya ɗauki kowa ya hau abin hawansa a bar wajen ya nuna babu laifi sallar da ta kubce a jinkirta ramata ba daga ta kubce din in aka yi jinkiri zai to jinkirin ya zamanto ƙara saɓo ne ba a'a in akwai maslaha a kan haka to an yi saɓani wajen maslaha me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a bar wajen a wata riwayar ya ce wannan wadi ne wanda shaidan ya halarce mu a wajen halartar shaidan ba wai yana nufin yana nufin wato halartar shaidan yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne dan ya dada daman bilal sai ce ya halarce mu har ya sa kansa a ciki ba cewa yayi bilal ya halarta ba dan kada bilal ya ji ba daɗi sai ce shaidan ne ya zo mana alhali ku shaidan bilal ya zo ma dan shi da yake gadin wanda baya baccin shi shi shaidan din ya zo annabi sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ma sayyidina Abubakar kamar yadda yazo a cikin muwatta yace haka shaydan ya rinka jijjiga Bilal kamar yadda uwa take jijjiga ɗanta dan tayi bacci har sai da ya bacci to sai yace su bar wajen to wanda yake nuna cewar wuri wanda aka san cewar an samu tasirin shaydan to yana da kyau a bar shi in za a yi ibada shi yasa imamul al-Qurtubi yakan ce idan mutum yi jinki irin wannan ta same shi kada ya salla a wajen shine har malamin mu Sheikh Muhammad al muftar yake cewa a ɗakin ne idan idan kai idan kai bacci har sallah ta kubce maka to kada kai salla a wannan dakin ka je wani ɗakin kai salla eh ka je wani ɗakin in kana da wani ɗakin kenan baka da shi ka je soro sai ka je kai wato dai ka bar wajen waɗansu kuma suka ce illar shine gafala wato sun yi a wato sun nutse a cikin bacci dan haka yace wurin da yake an samu wato gafala to kada mutum ya ibada a wajen ya bar wajen ya je ya a wani wajen wannan duk qaul da kan cewar wato a wannan ba hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin fadin cewar shaidan ya zo ya yi ma bilal jijjiga ya yi masa ya jijjiga shi har yayi bacci ai ba za a iya sanin wannan ba sai daga don haka waɗansu suka ce wannan magana cewa wai mutum ya canza waje ya yi sallah don ya yi bacci bai taso ba wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ne yake da sanin cewa shaidan ɗin ya zo don haka aka yi wannan umarnin da ya yi ba abu ne wanda za a yi koyi da shi ba saboda ya kunshi wani abu na bada labarin gai wanda yake mu ba mai samu sani ba to amma muka ɗauka kan cewar da ma'anar gafala ne to wannan istin wannan abin da al-qurtubi ya faɗa ya safi domin gafala babu wani abu wanda yake na ghaib wato an an yi samu rafkanwa da da bacci da har ya sa lokacin sallah ya fita to sai a bar wajen da wannan abin ya faru a je wani waje daban wannan zai iya zamantowa asali na wannan sannan cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi kiran sallah ya nuna sallar da lokacin ta ya wuce ne mata adan ne mata kiran sallah ba sai sallar da take cikin lokaci ba haka dalika ya nuna kan cewar an yi jam'i ya nuna kan cewa idan mutane suna tafiya lokacin sallah ya wuce musu ga baki daya ko suka haɗu dukkaninsu za su yi sallah waje ta kubce musu za su iya yin jam'i kamar yadda suka yi jam'i wajen sallah asuba bayan lokacin ta ya fita sannan kuma wannan hadisin a cikin faɗin wannan sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa me ya same ka kun ga nuna wannan sahabin ya nuna yayi ladabi munazil ya keɓance kansa wanda haka ake so shi yasa aka ce ma mata wajen sallar idi wanda suke al'ada su kaurace su nisanci wajen da ake sallah saboda kada mutum ka zo mutane suna sallah kai kuma kana cikin su amma baka sallah sai ka kauce ka je nesa da su ka ware kanka idan kana da wani uzuri da zai sa ba za ka yi sallar ba kamar yadda ya yi to kuma a cikin akwai mulatafar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya same ka bakai yi sallah da mu ba me yasa baka salla sallah me ya me ka baka yi sallah da mu ba bai ce masa kai me yasa baka yi sallah ba sai ce me ya same ka wato ya san cewa yana da uzuri ma'ana bayyana mana uzurinka to kuma da ya ce masa gashi nan ga uzurinsa yana da janaba babu ruwa sai ya ce masa to ai yin taimama za ta ishe ta wannan ya nuna kan cewa mai janaba zai iya yin taimama kuma wannan ya nuna kan cewar ya halatta a ijtihadi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan domin bai hana shi ba bai ce masa me yasa baka zo ka tambaya ba kafin ka ware kanka kada kai sallah tare da mu sai kawai tunda ijtihadi yayi ya san bai san hukuncin cewar mai janaba yana taimama ba yaga yana da janaba kuma babu ruwa da zai yi wanka maimakon yayi taimama yayi sai ya kaurace maimakon kuma ai maimakon ya je ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zan yi sai ya ishtihadi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ikirari ya tabbatar da shi akan ishtihadin sa wanda ya nuna a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna ishtihadi ko da da yiwuwar kan cewar su je su tambaye shi samu nasi na haka babu laifi mai malami zai iya yin ishtihadi ko da zai iya yiwuwa ne bincike ya samu nassi idan ya zamanto cewar bai yi binciken ba ya yi ishihadi ba za a ce ya yi tafsiri ba za a ce ya saba ba tunda ishihadi ne kamar yadda sahabbai suka yi ishihadi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su to sannan kuma wannan kissa ta nuna kan cewar ta nuna kwadaitarwa akan sallar jama'a hatta lokacin sallah ya fita amma ake sallar jama'a da kuma kan cewar mutum ya bar yin sallah tare da masu sallah a lokacin da suke nan abin aibatawa ne ga wanda yake yin haka in ba yana da uzuri ba inda ba na haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zai ce masa me yasa baka yi sallah tare da mu ba ba a san muta ana sallah mutum ya zama to shi ya ware baya sallah sai dai in yana da uzuri kamar al misali suna yin sallah shi kuma ba shi da alwala kamar yadda wannan yake ko kuma mace ce suna alwala suna sallah ita kuma ba ta sana cikin halin al'ada amma kamar ko matafiyi ne shi sa aka ce matafiyi idan ya zo ya samu jama'a ta masallaci suna sallah ta musulmi ya shiga ya sallah tare da su shi shine fi bisa ya ware kansa ya koma gefe yace barin tsaya sai sun gama sallah sai in tashi in kasaro aka zaka ce a ah, malam ya baka shiga kai sallah ba sai ce a ah, aini kasaro nake shi yana ganin wai ruko yake da sunna an ce kasaro tafi a cika sallah wani lokaci ba mutum irin wannan sai a ce masa dan ta'addanci ne jira yake yi mutane sai an yi ruku an gafala sannan ya tayar da bam ko ba haka ba to kaga wannan ah, shi yasa aka ce mutum ba a barin shiga cikin masallata a yi sallah in ba da wani uzuri ba to da dai kuma masail da dama waɗanda suke shi kuma a cikin wannan kissar tare da wannan matar da irin ladabin sahabbai da kuma albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maslahar kaddamar da abinda dan adam zai sha da abinda zai shayar da dabbarsa akan maslahar yin wanka na janaba tunda sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya sha wanda zai shayar ma ya shayar sai bayan sun sha sun shayar sannan ya ɗebi ruwa ya cije ka kai wanka kaga ya nuna sa daraja ta biyu take idan da bukatar sai ce a daraja farko da shi za a kaddamar domin me domin halinsa yana da badal zai yi yin taimama amma wanda yake ku bashi da ruwan sha me zai sha yana da badal bashi da wani badal ba zai shaya shi ba to sannan kuma wannan hadisin ya nuna cewar ah, babu laifi a amfani da salkar ruwan mushirkai matsawar ba a sami yaƙinin cewa akwai najasa a cikinta ba da kuma fa'idodi dai da wannan hadisin sauran za su zo insha Allah in mun zo a cikin kitabus sala domin Imam bukhari zai sake maimaita wannan hadisin a cikin kitabus sala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a kafin mu amsa tambayoyi a akwai bayani yadda aka kashe kudaden da aka tara satin da ya wuce abinda aka tara 95,400 to an sai kwayayen fitila masu karfin da 85 guda 32 masu karfin da 130 guda 6 masu karfin 40 guda 10 gabaki daya 65,800 an sai abin da yake rike kwarkwaron abin da yake rike a kwamfutula shi kuma na 2,600 aka sai ma janareta batir 27,000 saboda aka yi tashi 95,400 har yanzu akwai bukatar wato fitila da za a fitulu kwan fitulu da za a sa a filin su kuwa saboda motoci wajen fakin da yake dama lokacin da muka nemi taimakon jama'a yana ɗaya daga cikin abin da ake niyar a yi shine a sanya hasken a sanya ƙwayayen fitulu masu haske a cikin filin su kuwa saboda wato ya taimaka ma 'yan hizba da suke sa ido akan dukiyoyin al'umma ababen hawan al'umma da aka zo to da ka yanzu akwai bukatar karin taimakon jama'a domin a sai waɗannan bayan fitila allah maɗaukakin sarki ya karɓa allah ya saka da alkhairi to wannan ya ce sai mu ce tambayoyi wannan ya ce allah ya ƙara wa malam lafiya amin shin mutum ya samu ya ɗebi ƙasa ya ajiye a gidansa saboda yin taimama wato kore ko yi saboda kubucewar lokaci an ce in kun tuna wancan karan mun ce waɗansu daga cikin magabata sun faɗa haka cewa matafi kamar yadda yake matafi zai guzurin ruwa to ya guzurin ƙasa amma waɗansu suka ce bid'a ce bid'a ce yin haka saboda haka ita turbaya in dai ba gida ne wanda yake ko ina tayi ai ko gidajen ma da suke ko ina tayi ai ba a rasa kasa dai ka dan fito kofar ɗakin ka ko ko kofar gida ka samu kasa da zaka sa kai ce ba amma ka ce har sai ka je ka ajiye kasa a cikin gidanka wannan baya daga cikin watakila abin da ya sa magabata ba su yi haka ba saboda ba sa bukata saboda kasa tana nan ko ina ba sai an ce a tanade ta ba to mu ma kuma yanzu halin namu ai ba mu kai yanda yake za a ce sai an yi ta ba irin kasashen turai bane a kasashen turai sai ka ce haka tunda a kasashen turai in ba akwai gadin ba in ba akwai lambu ba wanda aka san inda ake shuke-shuken fulawa a gida yawanci gabaki daya ba inda za ka samu kasa in ba kwalta ba suminti ko tayi abin ko interlocks ba za ka samu kasa ba babu tsakar gida eh, babu to a cikin irin wannan to sai a ce mutum zai iya yin tanadin abinda zai yi taimama da shi saboda irin wannan in wallahu ta'ala sannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a malam idan haka ne to ko mutum alwala yayi idan lokacin wata sallar ya zo to sai ya sake alwala sai ya sake awwala kenan kamar yadda ayar ta nuna kenan eh zahirin ayar haka ya nuna amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan zahirin ba a aiki da shi saboda abin da ya lokacin fatuhu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla hudu da alwala daya sai na umar ya ce na ganka kayi wani abu baka kasance kana yi ba ya ce na yi ne daga wato da niyya ne ya umar wato da manufa na yi shine don a gani a san cewar ba dole ne idan mutum ya tashi yin sallah sai ya sake alwala ba to kaga majalunin wannan ayar akan alwala abinda ayar ta nuna akan alwala an togaje shi da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta istidlalin jumhur sai ya zamanto yana nan akan cewar taimama in lokacin ya zo ko da mutum ba shi da tsarki sai ya tashi ya nemi ruwa kafin a ce ya halatta hukuncin taimama ya hau kansa to amma a a bisa waɗanda suke cewar suke tafsirin ayar ta ai wannan ayar mujmal ce tana da fuska da dama ya ayyuha alladhina amanu idan qumtum ila as-salah wadansu fassara ta idza aradtumul qiyam in kun yi niyyar tashi ku yi sallah to wannan shine wannan tafsirin akwai wanda suka fassara ta da wata ma'ana daban shine tafsirin Zaid ibn Aslam ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati muhdithin idan kun tashi za ku yi sallah alhali kuna kuna halin kai rashin tsarki to kaga inda wannan ma'anar ne istidlalin jumhur shi ma bai zo ba sai ya zamanto cewar idan kana da taimama lokacin sallah yayi ayar ba ta ka a cikin wanda aka ce su je su yi alwala ba in ba samu ruwa ba su taimama tunda tana magana ne da waɗanda in suka tashi za su yi sallah alhali ba su da alwala alhali ba su da tsarki kai kuma kana da tsarki saboda haka shi yasa dai a matsalar su kansu jamhur ba wai magana ce rumkus ba za a ce magana su ita ce ta furin jayi magana su imam al-bukhari da su hasan al-basri ma tana da karfi musamman a wannan tafsirin na zaid ibn aslam wanda ita ma ayar da ita suka dogara da ita to amma wannan sai a koma ya zuwa ga annabar da kuma neman waɗansu ƙarin waɗansu dalilai wanda kowa zai rinja yadda masafarsa a mutum ya yi ihtiya cewar inda zai yi sallah in ya yi taimama wani lokacin sallar ya zo yana buƙatar ya sake yin alwala a yana buƙatar alwalarsa ba ta kare ba ya sake yin taimama yawanci wannan yana zuwa ne ga marasa lafiya mara lafiya yana asibiti ko yana kwance ba zai iya tashi yayi alwala ba ba wai babu ruwan bane akwai ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda rashin lafiya to a cikin irin wannan hali in yayi taimama ya yi sallar azhar idan la'asar ta zo a ce sai ya sake neman wani ya sake kawo masa ƙasa ya yayi taimama don ba zai iya tashi ba to a bisa kaulin jumhur kaga akwai mashakka a gare shi sauki shine in dai da alwalarsa ba in dai taimam in dai tsarkinsa bai warware ba sai ya salla da wannan taimamar komai adadin sallolin da zai yi kuma wannan hadisin ya nuna haka to a cikin irin hali na wannan sai a nema masa sauki ya zama to ya yi riko da maganar su Hassan al-Basri da su imamul bukhari wallahu ta'ala a'lam wani ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya taimaki malam ya tsara basira da nisan kwana amin ya ce ni na kasance mutum ne wanda bana iya yin wankan janaba da daddare sakamakon jin sanyi da tsoron kamuwa da rashin lafiya kasancewar haka ina yin taimama ina tafiya masallaci da asuba domin samun jam'i to ba to hakan yana da wani inganci a shari'a a gaskiya wannan ba shi da inganci a shari'a a ka yi ka dumama ruwa ka dumama ruwa ka yi wanka ka je ka yi sallah a cikin jama'a idan yayin da ka dumama in ka ce za ka dumama ruwa za ka rasa sallah a cikin jama'a ka dumama ruwa kai sallah kai kadai ba a halatta wa mutum yayi taimama dan ya samu jami'i mun sha maimaita wannan ba a taimama dan a samu jami'i sai dai ana taimama dan a samu lokaci kafin ya fita kuma kasancewar al'ada ka kana wato kana jin tsoron wanka wanka wankan janaba wato cikin dare saboda gudun mura da gudun rashin lafiya kwarai tsoron gudun rashin lafiya uzuri ne da rashin amfani da ruwa to amma sai yi amfani da ruwa wanda yake dumamamme ka dumama ruwa sai dai kuma idan ka ce kai in kai amfani da ruwan koda mai dumi ne a yi iska in ta buga ka za ka yi mura za ka yi ciwon kai za ka yi rashin lafiya to wannan kuma wani uzuri ne nadir hmm, wani uzuri ne nadir hmm. sai ka kware a ba za a ce maka neman magani ba abu uzuri ne wanda yake ba ba ba abu ne wanda yake galibi ba yake shi kuwa annadir wanda yake da wuya a same shi ba a hukunci da shi a cikin shari'a saboda wannan yanda ka dan haka wannan wanda kake sai ka yanda kake yi sai ka gyara kuma wanda kake in ba ka ga irin wannan wancan ma fa wanda kai in ba fatawa aka yi maka ba kana cikin hadari yake duk sallolin asuba sai ka rama in kawai kai ne kakin taka ka yi ba fatawa aka yi maka ba duk salolin sai ta rama su to amma dai insha Allah <laughs> <laughs> Allah ya kyauta na'am na'am eh idan mutum ya yi mafarki ya canza waje a'a ya canza kwanciyarsa ne ya canza kwanciyarsa ya canza inda yake fuskanta ba wai ya canza waje ba wannan kuma ai bacci ne ba ibada ba wannan ana maganar ibada ne wannan tahwil din hauwalawa. Eh, to gaskiya hakan suna faɗa dan suna cewa ma kamar a yanda akan ce idan mutum ya yi gyangyaɗi lokacin da ake hudu ba ta sallar juma'a ya tashi ya canza wuri yana daga cikin abin da suke kawowa saboda gengedin kamar nau'i ne na gafala idan mutum ana hudubar juma'a bacci ya dame shi ya ta gengedi to ba kawai ya ta girgije baccin ba ya tashi ya bar wajen ya koma wani wajen ya zauna domin yin haka din yana daga cikin abin da ake ganin wato zai canza halinsa daga halin tasirin shaidan ya zuwa ga halin rashin tasirin shaidan wato min babu tafa'ul ne kyakkyawan fata babin sababin tafa'ul ne eh babin kyakkyawan fata hmm. to nawa aka samu sun faɗa nawa ne suka samu ko ba za a faɗa eh, to akwai na akwai a 'yan uwa da yan uwanmu wanda muka yi rashin su akwai alaji garba dogara wanda ranar litinin allah ya masa rasuwa shi mun yi masa addu'a a nan akan rashin lafiyarsa amma Allah madaukakin sarki ya sauka yayi ajalin sa yazo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa jinyar da yayi Allah ya sa ta zamanto masa kafara a gare shi Allah ya sanya aljanna makomarsa Allah ya haska kabarin sa ya yalwata masa a cikin kabarinsa ya ɗaukaka darajarsa a cikin bayin sa salihai haka zalika akwai Alhaji Uba Musa shi ma Allah ya masa rasuwa akwai alhaji anas dan maliki shi ma mahaifiyarsa yau da safe Allah ya mata rasuwa duk muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya sa aljanna makomarsu Allah ya dauka darajojin su a cikin salihai haka akwai alhaji bello isa bayero an yi masa aiki ba shi da lafiya shi ma muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ba shi lafiya Allah ya gaggauta masa waraka Allah ya sanya wannan jinya da yi ta zamanto masa kafara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma إلا أنت اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين